Assalamu alaikum yan uwana mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel din namu to karan na wani subscribe sannan kuma karan na wani alama kararrawa domin sanin sababbin shi. Haruna Ali Ifa Zubula. Hudu, Abuka. zakiru neman kafa yake zakiru neman kafa yake amma haruna ya tsaya hakare la ilaha jan a da ce mai wanda ya ya kama shi kawai shi kenan sai lawali tambayi yanzu eh, eh. kamar yadda kwatanta ma shi salai dauda tsohon dan eh, uwa ne shekaru sun sha salai dauda hattara yake yi sosai da ire-iren waɗannan sabbin 'yan kokon makamatan zakiru zakari na tawa eh la samu ko ne ah! zakiru ne yadda duka salai dauda amma ba ta salai wani ma ba ta samu ba dirawara matakai na lasabun jindiya zai kulir ko dai kate o me man tijan gani manere a ah! a ah! salai ah! to salai wallahi wallahi da hau salai to zakir gobe ce ciwo ga mutum mata bigar ta da kwata ai haka ba ga zakir sai wallahi matacin ko zalai ne arbitr gogi ne siga di har lokacin ta wala mana zakin gogo furo kan go sake ceci zakin go furo go gaya a yankan wani position la de gira zakir ya nuna kura wata hikima ta durkushe rigo da kijiniyar dukkanin gaba wale kira kama sai wallahi kai kai kai kai kai kai kai da ah, nura mana oh, ah, ah, nura irko mirka mirka nura zakiru zakiru na ninu ha wallahi haya cikira kai kai kai kai kai kai kai arje arje aban ai fote no mu fo nous on n'a rien à dire on attend le verdict de l'arbitre zakiru zakari na tawa ya kada nura hassan na da su nous on n'a rien à dire on attend le verdict de l'arbitre zakiru zakari na kawa ya kada nura hassan na da su 30 minutes 50 amma kuma aminu ko kuma abba ibrahim nake son cewa shi ma ba kan wallasa bane saboda ba karamin dan kokowa bane ya nuna misali matuka lokacin da aka yi kokowa a kwanakin baya a wannan hilin kokowa na birnin yamai Zakira! Da ƙarfin ko zakire ga sun da murji Abba Ibrahim! Da ƙarfin sai wallahi ta cabuye ta tsakanin zakiru zakari na tarabar da baraja da haka ibrahim mai mai mai kula ta zakiru zakiru ya kaka